ya ku jama'a nesa ta zo kusa bakon da kuke jira Allah ya kawo shi masoyinku Lale Marhabin shugabar jama'a mu jama'ar Nasarawa masoyan ci gaban ƙasar nan tare da jihar mu muna maka barka da zuwa jihar NNPP garin Maidoya Gaskiya ne yan uwanmu mata mun karɓi goron gayyata kuma za mu fito cikin dandatso kwanmu da kwarkwata domin tarbayan injiniya Rabiu Musa Kwankwaso dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NNPP mai alamar kayan daɗi. ne we people of nasarawa state mutanen garin alberka ina kiran ku da mu fito maza di mata domin karban shugaban kasa mu injiniya rabi musa kwankwaso saboda mu nuna wa honorable medoya kona wanda muna yi muka ne jini di soka al'ummar jihar nasarawa masu albarka ga mu fito ranar litinin 16 ga watan ɗaya shekara ta 2023 wannan sako ne daga kungiyar yakin neman Rabi rabiyu musa kwankwaso tare da mai doya hadari malfan duniya